وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشنغ اللغة لكينا تشكينغ الانبوشي أجار بوشي وانا يمتشينا لتنن yau takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surata taha kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai tambayar da muka samu game da <clears throat> na tambaya game da ingancin yake cewa menene ingancin kayayyakin tarihi na annabawa da manzannin Allah wanda ake sawa a kafafen sadarwa Abinda ya shafi annabawa da suka gabata annabi tun da kan annabi adam har zuwa annabi isa alaihissalam galibi duk abubuwan da ake sawa shaci faɗi ne ba su da wani inganci ko kaɗan annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa bai taɓa fito da wani abu ya ce ga wani abu na wani annabi da ya wuce ba ce ga sandarsa ko ga hularsa ko ga takalminsa bai taɓa ganin wannan ba kuma waɗancan al'ummomi ne da Allah ya ta halaka su gaba ɗaya a kifar da duniyar ko halakar da ita duka me zai saura a cikin irin wannan lokaci akwai waɗanda gaba ɗaya al'ummomin ma ba a ma samun su kwata-kwata Allah subhanahu wa wata ce fa hal min baqiya shin kana kabir shi haka wani ya fito ya ce zai iya kai mutane kabarin wani daga cikin annabawa duk yawanci karere ne kamar da ibnu taimiyya a cikin littafinsa al-istiqama iqtida'u sirat al yake ambata cewa da yawa daga cikin kaburbura da ake nunawa a sham to kasar syria a yanzu ke cewa kabarin annabi hudu ko kabarin annabi shu'aibu cikin waɗannan ƙarerai ne ba gaskiya a ciki to ba ma annaba waɗanda suke ɗan kwashe shekaru masu ɗimbin yawa da gushewarsu daga bayan ƙasa ba a tasa sahabbai da wahala a iya nuna wani kabari a ce ga kabarin wani daga cikin sahabbai za a tashi hada a uhud an dai san cewa an binne su a uhud da kuma waɗanda aka binne a baki, makabartar madina an san cewa an binne sahabbai da yawa a nan amma babu wani wanda ke da tabbacin cewa wannan shi ne kabarin wani wannan shi ne kabarin wani in ka ga wani ya nuna wani kabari ya ce na wani ne to kawai yana shaci faɗi ne molanka ne kawai amma ba wai ba wani tabbaci da yake nuna haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai Allah ya tsare kabarinsa shi ma Allah ya masa ya tsare shi da shi da abubakar da umar aka tsare su ta yadda ba yadda za a yi wani mahaluki yanzu ya iya cewa ya shiga gurin galibi ko wani labari da kake ji na cewa an shiga ciki ko wani ya shiga duk ƙarya ce ba gaskiya ba a yadda aka yi zubin gurin yadda gurin yake ba ma zai shigo ba ba ma wata kofa da mutum zai shiga wata su waɗanda suke kula da gurin ba sa iya shiga saka ba wanda zai iya ce maka ya shiga ciki wannan kuma allah subhanahu wata'ala ya yi haka ne domin ya tsare aƙidar wannan al'umma kada a bar irin waɗannan abubuwa a cikin jama'a mutane su rika bautar su ba Allah ba mutane su rika jingina musu wani abu na tasiri na bayarwa ko hanawa ko neman ceto da su ko neman waraka maimakon Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya koyar da wannan al'umma cewa shi kaɗai ne mai bayarwa shi kaɗai ne mai hanawa shi kadai ne mai daukewa mai cuta warakarsa fa idza baritu fa huwa yashfin wa in massaska Allahu bi fala kashifa lahu illa hu haka babu mai yaye cuta sai Allah subhanahu wataala abubuwan kuma da ake dangana su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a ce ga sandarsa ko a ce ga hularsa ko a ce ga gashin gemunsa ko a ce ga warin takalminsa wannan ma duk galibinsa wato shaci faɗi ne yana da wahala wani iya tabbatar maka da cewa wannan warin takalmin tabbas na banzan Allah ne ko ya tabbatar maka da cewa wannan kwagirin banzan Allah ne ko ya ce maka wannan gashin tabbas ba kokonto gashin banzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da irin babu wanda yake da wannan tabbacin sai dai kawai shaci faɗi annabi sallallahu alaihi wa da ya bar duniya bai bar wasu abubuwa da yawa ba bai bar wasu kayayyaki da wasu suturu da wasu ababen hawa da wasu sanduna masu yawa ba bare har ta yawo a cikin al'umma saboda shekara dubu suna nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin amr ibn al-harith yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba taraka dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wa ba taraka shay'an illa baghlatahu wa silahahu wa sadaqata annabi bai bar wani abu na dinari ko dirhami ba wato zinariya ko azurfa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar wata baiwa ko wani bawa ba ce ga bawansa ko bai wasa duk waɗanda da suke bayansa ya yanta su ya ce bai bar komai ba sai alfadarinsa da dabbarsa ta hawa wato taguwarsa sai kuma sila makaminsa ce sai kuma gonarsa gonar fadak wacce ciki ne yake ake samun abin da yake ciyar da iyalansa shaba bai bar wasu abubuwa ba bai wasu tarkace ba abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya bari ɗan kaɗan daga sitirinsa sun kasance a hannun wasu daga cikin sahabbai kuma yadda yadda sira ta nuna kowane sahabi yakan ɓoye abu ba ya so ma ya fita daga hannunsa kada ya je rasa kamar ummu salama akwai wasu gasu suka na annabi sallallahu alaihi wasallama tana ɓoyewa idan wani ba shi da lafiya ko wata ba ta da lafiya akan aiko mata sai ta ba da wannan gashin wa zuba ruwa a yi tabarruki da shi wato a nemi albarka a nemi waraka domin ana tabarruki da atharin nabi sallallahu alaihi wasallam ba wurinta yake an ce bayan ta koma ga Allah ya zama a hannun Anas daga nan kuma ba a san hannun wa ya koma ba Sahal ibn Sa'ad Sa'idi kamar da zo cikin Sahih Bukhari yana da wata tufa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa da ya zo barin duniya sai ya yi wasiya cewa in ya mutu yi masa likafani da ita haka aka sa ta a matsayin kafaninsa aka binne shi kaga babu maganar kuma wanda ya ci gaba da cewa ya mallaki wannan tufar wasu abubuwan kuma wasu dalilai suka zo suka ɓace kamar zoben annabi sallallahu alaihi wa sallama ba farko yana hannun sayyidina Usman yana sanye da shi na ya zauna a hannun sayyidina Abubakar sayyidina Umar ƙarshe ya zo sannin sayyidina Usman daga hannun sayyidina Usman ya faɗa rijiya wata rijiya da ake kira biro aris ya fada cikinta shi kenan daga ranar ba wani kuma wanda zai ce baka ga zo ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in wani ya faɗi haka to ƙarya yake a gaskiya ya faɗa ba zo ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fada rijiya a madina ba kuma wanda ya ce ya tsamo shi to haka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kwagirinsa da wani gwadansa da yake rufawa a ƙarshen daular abbasiya lokacin da tatar suka ci bagadaza da yaƙi daular abbasiya a shekara ta 656 a lokacin duk suka ƙoƙona duk abin da suka ci karo da shi daga ciki har da sandar a ɗamsalasar da burdarsa wannan burda tashi wato gwadansa da sandar da kusan khalifofi duk su ita suke sawa musamman ranar idi sukan sako ta su riƙe kwagirin da annabi sallallahu alaihi wasallama su filin idi da shi su yi hudu ba wani khalifa ya tafi ya bar wani bayansa to khalifa na ƙarshe al-mu'tadil billah al-musta'sib billah wanda shine tatar suka yanka lokacin da suka shigo gari to a lokacin sun yi kone-kone na fitar hankali kusan ba abinda bari ba tare da sun kona shi sun lalata shi ba to a wannan rikita-rikitan ne aka kona kanta burdar annabi sallallahu alaihi wasallam qadiminsa duba littafin al-atharun nabawiyya na wani malami Ahmad Taimur Basha ya rubuta ya kakkawo rubuce-rubuce da yawa na malaman tarihi game da wannan to haka ire-iren waɗannan da yawa za ka yi ta samu a dimashq lokacin fitinar taimur lank a dimash shi ma a lokacin an ƙona kona an abin abubuwa da yawa waɗanda da ake jingina su ga annabi sallallahu alaihi a lokacin an rasa su amma tafiya ta yi tafiya kuma sai sai kaga kowa sai ya fito da wani abu sai ce ga takalmin manzan Allah ya ce ga hulan manzan Allah ga rigan manzan Allah ga gashin manzan Allah shi kenan sai a rika a rika dafifi a kansa shi ke ya samu abin neman kudi abin tara duniya ana layi yana nuna wa mutane sai ka ji gashin manzan Allah a indiya gobe ka ji shi a turkiya yi ma ka ji shi a kano wai da ba za ka same shi ba a shekara 327 yana kwaso wajen gashi arba'in da wani abu don aka ce na manzan Allah ne a istanbul kadai a garin istanbul kadai kamar yadda mai al'athar na bawuya yake fada ahmad basha taimur ba ahmad taimur basha a shekara daya a gari guda sai da aka samu gashi wajen arba'in da wani abu ko da uku ne don aka ce duk wannan gashin manzan Allah ne ciki ana wasu manya-manyan sarakuna kyauta da wasu an ga sarki ya kai za masu kyauta sai a ɗausi liɗi a bashi to a gaskiya babu wani abu da yake tabbaci da wani zai ce maka gashi wani da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama takalmansa a dimashik a dimashik a lokacin fitinar taimur basha a lokacin suka a lokacin suka bace sai batu na biyu game da matasa maza da mata wanda suke amfani da kafofin yada labarai ko kuma kafofin kafofin yada zumunta social media ce waɗanda ake amfani da su ko ta hanyar 'yan siyasa ko wasunsu sai a musu data a ba su suna ta rubuce-rubuce wani lokaci ana yi wa wasu karerai ana cin mutuncin wasu da wani lokaci har ta malamai da manyan mutane da sai ka ga cewa ana amfani da waɗannan kafofi ana cin mutuncinsu yaushe yake magana akan a yi nasiha game da wannan ta fuskar addini abu shakka ta fuskar addini haramun ne mutum ya cima wani zarafi haramun ne mutum ya faɗi wasu baƙaƙen maganganu a kan wani Allah subhanahu wata'ala ya haramta ko da tanabuz bil alqab ka riga jifan mutum da wani suna da baya so suna kawai ka jefe shi da suna da baya so ce wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman faman lam yatub fa ulaika humuz Allah ya kira wannan zalunci ne kuma duk wanda bai tuba ba to a gurin Allah azzalimi ne shi to ballantana kuma ka faɗi wasu baƙaƙen maganganu ko ka faɗi wasu ƙarerai ka jingira ma wani wanda bai ji ba bai gani ba wani laifi ne babba wanda Allah ba zai yafe wa mutum shi ba har sai wanda aka yi wa laifin ya ce yafe wanda kuma irin wannan abu ne mai wahalar gaske ka ci mutuncin wannan ka zagi wancan ka ɓaci wancan ka lalata sunan wannan to za a yi ka iya samun afuwarsu gaba ɗaya kada mu manta da hadisin al-muflis da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yadda hadisi ne mai ban tsoro ya kamata a ci duk sanda mutum ya tuna shi in ma yana da wannan halin in ma sayi shi aka in aka ba shi in ma sa shi aka yi in ya tuna to ya ja da baya ya ce ya fasa ya tuba ya koma ga Allah nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabbai sahabbai cewa sun san al-muflis wato yashashe wanda aka yi masa wasoso na arzikinsa sabai suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala dinar ce ai al-muflis yashashe shine wanda aka wayi gari <clears throat> ba shi da dirhami ba shi da dinari wato ba shi da komai a hannunsa duk abin da ya dan mallaka ma saboda basu suka <clears throat> da kudaden al'umma da ya karba bai biya musu bai biya su ba alkali ya yi gwanjan komai nashi an washe shi suka ce wannan ne wasashe to sun ba da ansa gwargwadon abin da suka sani a nan duniya kenan annabi ya ce a wasashe ne wanda zai zo ranar alkiyama da zo da salloli da azumi da kyawawan ayyuka manya-manya da sadaka sada zumunci amma kuma ya zo ɗauke da laifuffuka waƙad taraba haza wa shatama haza wa ƙazafa haza wa akhadha mala haza ya daki wannan ya zagi wancan ya cuci wancan ya ɓaci wancan ya yi ma wancan ƙasafi mutane da yawa ya yi wa ɗaiɗaiku ya yi wa jama'a ya yi wa ƙungiyoyi fata ukhadhu min hasanatihi bi kyawawan ayyukansa a ba ma wannan yabi kyawawan ayyukansa a ba wannan ai tabiya daga cikin waɗannan kyawawan ayyuka da ya zo da su hatta idza faliyat wa lam yuqda ma alai sai ayyukan sun kare bai kama biya ba ga wasu tsaye a layi suna jiran a zo kansu shi kuma duk abin da zai biya wannan laifuffuka ba su suka nasu da ya ci babu ya kare to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai a rika kwasar laifuffukan su kuma ana watsa masa ana kwasa ana watsa masa sannan Allah subhanahu wataala ya wani a kwashe shi a watsa shi wuta to alal haqiqa in mutun zai rika tuna wannan ranar da irin wannan matsayar yau mai hukumun nasu da rabbil alamin kuma rana ce da babu makawa larai bafi abu shakka ba zai yadda ya sayar da lahirarsa ba saboda duniyar wani don wani ya samu biyan bukatarsa <clears throat> shi ya yadda ya sayar da lahirarsa ba zai yi ba babu wanda zai taimake ka a gaban Allah babu wanda zai cece ka kowa a ranar ta kansa yake duk ka da shi kuwa ballantana wani ba ma san shi bai san ka ba la iyaka ya saka wani mummunan aiki ne kana yi babu kuma wani uzuri ka gabatar wa Allah idan har ya shafi haƙƙin wani Allah yana karɓar tuba yana gafarta wa bawa idan shi tsakaninsa ne da shi kai wa Allah laifi Allah na iya yafe maka amma idan wani daga cikin bayansa ka taba to fa ubangiji ba zai ce ya yafe maka kawai haka nan ba dole sai kun warware da wannan da ka taba da wannan da ka cuta Allah ce wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajri Allah ghafurur rahim ce wanda duk ya yi mummunan aiki ko ya zalunci kansa ya bar wani abu da Allah wajabta masa bai yi ba mai astaghfirullah Allah ce sannan ya nemi gafarar Allah ya ji dila ghafurur rahima zai samu Allah bai masa gafara amma da ya zo wajen haƙƙin ɗan adam wa yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman, mubina kaga na ce bai ce ba sun mai astaghfirullah ya ji ga ghafurur rahima saboda a nan gafara neman gafara kadai ba ta fishe da mutum ba wallahi ba za ta fishe shi ba wanda duk ya kirkiri wani laifi ko wani ya riƙi wani sabo ko wani laifi ya jefa ma wanda bai ji ba bai gani ba Allah ce hakika ya ɗau wani kire babba a kansa wanda zai zo da shira na gobe kiyama maganar a yafe masa haka kawai bata taso ba shiga haƙƙin mutane abu ne mai girman gaske abu ne mai haɗarin gaske sauraka baya dacewa <clears throat> kowane irin mutum ne ce ka ɗauki salon kawai yi masa yarfe da ƙage da ƙarya da ɓaci saura kawai don wani ya ji daɗi ko ka daɗa ma wani ko wani ka biya masa wani ya sa ta biya wannan mummunar ta'ada ce musulmi an gina mana zamantakewa mu akan kyautata zato ko labari da ka baka cewa na yayi kaza yayi kaza baka da tabbaci to ka kyautata zato da farko ce ta yi ko ba haka yake nufi ko ta yi ba haka ce ba ko ta yi kaza ba ka ɗau wani abu ka gina akan wannan ba wannan shine azzamnus al-hasan kyakkyawan zato da ake so ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا هذا إفك مبين lacewa ina ma da suka ji labarin muminai maza da mata sun yi wa kyansu kyakkyawan zato sai Allah Wata ala ya nuna cewa ka kyautata ma dan zato kanka ka kyautatawa saboda ka dan uwanka wani bari ne naka in ka kyautata masa zato ka kyautata wa kanka su ce wannan ƙage ne mabayani. su nisanta kansu daga yayata wannan abu walaula in sami'tumun qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim ce da a ce da suka ji irin wannan mugun labari cewa suka yi ma yakunu lana an natakallama bihadha bai dace da gare mu mu rika faɗar wannan maganganu ba tsarki ya tabbata gare ka wannan kira ne ƙage ne mabayyani haka ubangiji ya ba mu tarbiya mai kyau da haka mu yadda wasu su lalata mana tarbiyar mu su jefa mu cikin wani hali da za mu zo muna da sani ranar da dana sani ba za ta yi mana amfani ba gina rayuwar mu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka dora mu akai su kan malamai kuwa wannan yana da haɗarin gaske saboda malami wanda yake karantar da maganar Allah da manzansa matukar dai ka yarda cewa maganar Allah da manzansa yake karantar da mutane ko da yana da wasu laifuffukan da kai ka hango cewa laifuffuka ne ka sani cewa su ke shi da lalata shi da fitar da wato martabarsa daga idan mutane ƙoƙarin lalata wannan saƙon Allah ne da yake isarwa kada ka dubi cewa kai ai kai abu ne a kansa shi kadai haka kan akan a'a yana da wani wani dauri yana da wata rawa da yake takawa a cikin al'umma yana isar da wani sako da Allah yake so a isar mutane kuma suna karuwa da wannan sakon da yake isarwa to yayin da ka zo kai kokarin ka lalata shi to fa aikin da yake yi ne kake lalatawa kakka dauka shi kadai ka lalata a'a ka lalata wannan makamin da yake tsaye a kansa shi yasa ko da malami yana da laifuffuka ko yana yi ba daidai ba ba daidai ba ne ka yi ƙoƙarin gaba sai ka sauko shi gaba ka yi ƙasa-ƙasa da shi yadda mutane za su daina da damuwa da shi in ka yaka baka kyauta wa addininka ba kuma babu wata riba da kai ka ci kuma babu wata riba da addinin da kake tutiya da shi zai ci na sha faɗa kuma na sha maimaitawa kissar ibnu taimiyya da malaman zamaninsa waɗanda suka yi ta sa'ayi babu inda ba su kai sun kai goro sun kai bari a kan yadda za su ga an kashe ibnu taimiyya ba ba wai maganar ko a daure shi kaɗai ba ko a kore shi kawai ba a'a sun yi sa'ayin bayan da za a kashe shi a zubar da jininsa a jefe shi da ya yi ridda ya bar musulunci an sha kai shi gaban alkali an sha kai shi gaban masu mulki ita fafatawa da su amma lokacin da ɗaya daga cikin masu milkin aka shirya masa juyin milki kuma daga baya juyin milkin bai nasara ba aka gano akwai hannun waɗannan malaman bid'a ɗin da suka yi ta ƙoƙarin kariya, kadarar ibnu taymiya suka yi ƙoƙarin wato hallaka shi ta zama da an gano da hannunsa wanda mai mulkin sai ya sa aka kira masa ibnu taymiya yake gaya masa gafa abin da ya faru mutanen nan da suke ta kokarin su hallaka ka gashi ashe ni ma sun hada kai da wani babban makiyina ana so a hanbarar da ni daga mulki kwace mulkin daga hannuna saboda ka waɗannan ba mutanen Allah bane ba malaman kirki bane ba kaza ba kaza bane don haka yanzu fatawarka nake so kawai ka faɗi me kake so a yi musu an gama to da yake ibnu taymiya alim ne rabbani malami ne na Allah ba wai yana abin da yake yi bane dan ya huce haushin kansa a'a duk inda ibnu taymiya yayi zafi zaka samu yana yi ne dan Allah amma mu'amalarsa da waɗanda suke gallaza masa in ka koma tarihi zaka ga mu'amala ce mai kyau a lokacin sai ya fusata a gaban wannan mai mulki yake cewa da shi me kake nufi wannan su ne malaman al'umma in ka kashe su wa zai ci gaba da karantar da al'umma ka duba fa bai ga cewa a to shi kenan shi yanzu abinda yake so ya samu ba sai ya fara fada ya ce waɗannan su suke karantar da mutane in ka kashe su wa za ka bar wa al'umma kuma wa zai zo ya karantar da al'umma addini ya nuna ɓacin ransa ya nuna rashin goyon bayansa ko kaɗan a cutar da su shi ne ɗaya daga cikinsu ibn makhluf yake cewa al'amari ibn taimiyya sai allah mun yi ƙoƙarin yadda za mu ga mun hallaka shi ba mu yi nasara a kansa ba shi yau ga shi Allah ya ba shi iko a kanmu amma ya fi mana bai yi amfani da damar da ya samu a kanmu ba to haka ya kamata a kalli sha'anin wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya nufa ya zama ɗaya daga cikin masu isar da sabon Allah a yafe masa wasu abubuwa wato alherinsa ya cece shi koda yana da wasu laifuka to alherinsa wannan alherin babba ya kamata ya cece shi don haka ya kamata mu tsawatu kuma gane cewa duk wani abin da muke yi a nan shuka ce muke yi kuma za mu girbe ta ana gobe kiyama da zarar aka ce mutum ya faɗi ya mutu tofa shi kenan duk abin da ya riga ya mutu da shi zai tafi lahira kuma shi zai can gani allah ya mana da kyau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطريق الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani Isra'ila, ya ku ‘ya'yan Isra'ila’. qad anjaynakum min aduwwikum haqiqa mun tserar da ku daga makiyinku shine fir'auna da jama'arsa wa wa'adnakum janibat tur aiman kuma muka yi muku alkawarin ganawa a barin dama na dutsen dore wa nazzalna alaikum al-manna kuma muka saukar muku da mannu daga sashen tsuntsun salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abinda muka azurta ku wala tatghaw fihi kada ku shishigi cikin sa faya hilla alaikum ghadabi sai Fushina ya tabbata a kanku. wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wanda fushi na ya tabbata akan sa to haƙiƙa ya hallaka wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lalle kuma ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya kuma yi yayi imani ya kuma aiki na kwarai sannan ya shiryu Allah subhanahu wata'ala <clears throat> bayan ya tserar da annabi Musa alaihi salam kamar da muka jijiya shi da mutanansa Allah ya hallaka fir'auna da rundunarsa waɗanda suka fito domin cimma annabi Musa alaihi salam da mutanansa to sai ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara tunawa banu Isra'ila girman ni'imar da ya musu su sani cewa abinda suka samu daga ubangiji subhanahu wata'ala na kulawa da yadda ya kubutar da su ya tsirar da su daga wannan babban abokin gaba wanda su kansu sun tabbatar in fito na fito za su yi da shi da abinda suka mallaka na duniya na makami ko yawa ko ƙarfi babu inda za su je ya fi su komai ya fi su yawan jama'a ya fi su ƙarfin mulki ya fi su ƙarfin duki ya fi su ƙarfin makamai saboda haka ba su da wani abin da za su iya nuna masa a duniyance wanda zai sa har su iya galaba a kansa amma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su makamin da ya fi kowanne wanda da shi ne kuma Allah ya ba shi nasara shi ne makamin imani imani da Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawar aƙida wannan imanin da suka yi shi ne da shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara suka murkushe wannan wato mugun azalimin shugaba wanda yake wato mai cikakken ƙarfi Allah ya ba su wannan nasara saboda wannan imanin nasu shi ne bayan sun wato sun fita daga wannan ƙangi sun samu kansu to sai Allah subhanahu wata'ala yake ƙara tuna musu waccan ni'imar da ya musu wasu daga cikin malamai sun ce wannan maganar Allah subhanahu wata'ala ya ta ne ga yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tuna musu ni'imomin da yawa kakanninsu da ni'imar da yawa kakanninsu kamar su yayi wa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a su waɗannan banu isra'il da ke tare da annabi musa salam su ne allah ya gaya musu wannan wato kamar akwai kalmar kulna da aka shafe ta ba a faɗe ta ba kamar Allah ce ƙulna ya bani isra'ila sai muka ce ya ku banu isra'ila kada an jaina ku min aduwikum har zuwa ƙarshe da haka ubangiji yana tuna musu wannan Allah ce kada an jaina ku min aduwikum mun tserar da ku daga maƙiyanku daga maƙiyanku shine fir'auna da rundunarsa wato wannan ita ce mafi girman ni'ima aka fara da ita ni'imar tserarwa domin da a can suna rayuwa ƙarƙashin fir'auna rayuwa ta bauta ta ƙasƙanci suna rayuwa a matsayin bayansa bayan jama'arsa <clears throat> suna musu bauta to sai Allah subhanahu wataala ya musu ni'imar tserarwar da ya ni musu ni'ima ya tserar da su daga wannan bauta shi yasa sai aka fara da ita qira'ar jumhur qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum da nunul jam da take nuna girmamawa wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa mun yi. amma kira'ar hamza da kisa'i da khalaf qad anjaytukum qad anjaytukum min aduwwikum wa wa'adtukum janib at-tur al-ayman wato da da siga ta ta ifradi ta'ul mutakallim wannan daidai da fadar Allah subhanahu wata'ala yake wadda ta zo a cikin baƙara, la ce wa min ali fir'aun يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم cikin wannan aya Allah ya nuna musu wannan ba karamar jarraba bace ubangiji ya fitar da su daga cikinta ce ku tuna lokacin da muka tserar da ku daga jama'ar fir'auna da suke gana muku mummunar azaba suna yayyanka ƴaƴanku maza suna barin ƴaƴanku mata da rai ce lalle ah, wa fi zalikum a cikin hakan da yake faruwa da ku akwai jarraba daga ubangijinku mai girma sannan wa idh farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun ku tuna lokacin da muka dare ruwa wato kogi <coughs> bikum a dalilinku a sababinku fa anjaynakum muka tsirar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna wa antum tanzurun alhalin kuna gani a gaban idanku domin ku tabbatar da cewa makiyinku ya gama hallaka wato a gaban idanku Allah subhanahu wataala yayi wannan cikin suratul dukkan Allah yana cewa da jaina bani isra'ila min al'azab al-muhin min fir'auna huka kana 'aliyan min al-musrifin Allah ce hakika mun tserar da banu isra'ila daga azaba ta wulakanci wato azabar wulaƙanshi ita ce azabar da suke ciki tare da wato suke ciki a ƙasar masar na bauta Allah ce ya kubutar da su daga fir'auna innahu na aliyan lalle shi ya tabbata mai girman kai ne mai ji da isa min na kuma ya tabbata daga cikin mabarnata to Allah ya kubutar da su daga wannan mugun azzalimi mabarnaci sannan Allah su bani subhanahu wataala kuma ya tuna musu ni'imar shari'a da ya ba su domin bayan kukutar da su sun rabu yanzu da babban kalubalen da ya yaddabe su suna buƙatar kuma wani abin da zai zama tsarin rayuwa don ba zai yiwu a ce ga al'umma tana zaune babu wani abin da zai tafiye da zai tsara rayuwarta ba su san abin da ya dace da abin da bai dace ba su san haƙoƙin junansu su san ya za su yi zamantakewa da junansu to ne sai ubangiji subhanahu wataala kuma yi musu ishara zuwa ga wannan ni'imar ta biyu ita ce ni'imar samar musu da shari'a da tsarin zamantakewa da tsarin bautar Allah wa wa'adnakum janibat turil ayman muka yi muku alkawarin muka yi muku alkawarin ganawa a barin dama na dutsen doro wato Allah subhanahu ya yayi musu alkawari na zai gana da annabi Musa alaihi salam a yayin da suke tare da shi ya saukar masa da attaura wanda ciki ne za su samu shiriyar da za su yi amfani da ita a nan rayuwa ta duniya kuma za ta yi musu jagoranci zuwa ga lahira Allah ce wa wa'adnakum wa'ada tana kasancewa daga bangare guda biyu wato ba daga bangare guda bangare na farko wato kamar Allah subhanahu wataala yana cewa mun umarci annabi Musa alaihi salam cewa ya zo domin mu gana da shi kaga wannan wa'adi ne ta bangaren Allah subhanahu wataala sannan shi kuma annabi Musa alaihi salam ya ansa wannan wa'adi ya zo lokacin da aka nemi shi ya zo kaga shi ma wannan alkawari ne ta sa wa'adi ne ta bangarensa shi yasa sai zama muwa'ada sai zama mufa'ala ta bangarori guda biyu wa idh wa'adna Musa 40 layla da lokacin da muka yi alkawari da musa na kwana arba'in janibin tur shi ne ɓarin dutsen tur an siffanta wannan da al'aiman wato na dama dama anan ba ana nufin daman dutsen ba don dutse bai da dama da hagu shi dutse bai da sai dai kai da kake tsaye a kakalli gabas misali kai kake da dama da hagu idan mutum ya kalli gabas to bangaren kudu zai zama shine damansa bangaren arewa zai zama shine shine hagunsa to anan kamar ana cewa bangaren damanku daman wanda yake da dama su ne su mutanen kansu ibnu atiya yana cewa kalmar al'aiman anan tana daukan ma'ana biyu za ta iya ɗaukan ma'ana biyu ko dai al'aiman ana nufin daga al-yumnu ne mai albarka janibin turil aiman ay a turil mubarak dutsen nan mai albarka dutsen tur kalmar al'aiman ta tana nufin mai albarka tunda kalmar al'yomnu da larabci tana nufin albarka ko kuma al'aiman ana nufin dama ga abin da yake da hagu da dama kamar mutum Allah ce wa ku muka yi muku alkawari alkawarin a wasu gurare Allah ya nuna annabi Musa yi wa alkawari banda sauran banu isra'ila dole ce wa idwa adna musa 40 laila sau aka ga annabi musa shi aka yi wa alkawari to amma tare da shi akwai banu isra'il akwai waɗanda kuma a cikinsu aka zaɓa wanda su za su tafi su je su raka annabi musa wajen wannan ganawa waftara musa na 70 rajulan limiqatina haka akwai mutane saba'in waɗanda su ne kamar wakilai tunda duk abu in ya zanganci jama'a da yawa ba za ce kowa da kowa sai ya zo ba amma kowa su zaɓo wakili wanda zai wakilce su sauraka cikin waɗannan gidaje ko ƙabilu goma sha biyu ko gidaje goma sha biyu da suke tare da annabi musa waɗanda ake cewa al'asbat to su zaɓo wakilai waɗanda su za su wakilce su a wajen wannan ganawa da allah zai da annabi musa salam to da su wakilansu ne kaga kamar suna yi ne da yawon duka sauran banu isra'il to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce muka yi muku alkawari ba a takaita abin akan wakilan ba saboda in har wakilcin su suke yi to kamar da su gaba ɗaya aka yi cewa wa'adnakum muka yi muku alkawarin janibat turil ayman wato ganawa a barin dutsen duru na dama qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kawo magana daga Annahas yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam da fita da mutanansa domin yayi magana da shi su kuma su ji domin su tabbatar da cewa abinda zai zo musu da shi daga Allah ne ba wai wani abu ne ya zo musu saboda yadda suke da taurin kai mutanen da za su ce arina Allah jahara lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu yarda mu imani da kai ba sai mun ga Allah baro baro to wanda za su rika faɗa wannan magana to in yau ya zo ya je bayan kwanaki ya dawo ya ce Allah ya ce ya ba da littafi gashi ku zo ku bauta wa Allah yadda wannan littafi ya koyar ba maki su karyata shi sai su ba su yarda ba to shi yasa Allah subhanahu wataala ce su zaɓo wakilai su zo da su sai da za su yi magana Allah zai magana da su wakilan suna gurin wannan shi ne alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya ce cewa ya yi musu ko kuma wasu daga cikin malamai suka ce annabi musa a.s. shi aka yi wa alkawari ya je ya karbo attaura kuma wani a taurar da zai karbo saboda abu ne da ya shafe su shi yasa aka ce alkawarin nasu ne Allah ce wa nazzalna alaikum almanna wassalwa muka saukar muku da almannu da assalwa malamai sun yi ta sabani daban-daban dangane da batun almannu menene ake nufi da almannu din nan wasu daga cikin malamai suka ce almannu wani abu ne mai zaki da yake fada wato zubowa daga bishiyar citta zanjabil wasu suka ce shine almannu din wasu kuma suka ce a almannu wani abin da yake sauka daga sama kamar raba haka yake zuba kuma yana da zaƙi ka shi suke iba suna sha A Ibn kathir a tafsirinsa yana cewa maganganun malaman tafsiri da suka yi dangane da almannu ce maganganu ne waɗanda suna kusa da juna Ah, daga cikin malamai akwai wanda ya ce almanu ɗin ta'am ne abinci ne akwai wanda ya ce almanu ɗin sharab ne abin sha ne ba abinci ba ne to shi ne yake cewa abinda yake zahiri wallahu alam shi almanu ɗin na inji ibn kathir yake cewa shi ne dukkan wani abin da allah subhanahu ta'ala ya musu baiwa da shi a lokacin na abinci ko abin sha duk wani abin da za su ci su sha a lokacin shi ne allah ya kirawo da almanu abinda suka samu ta bagwas wato bagwas ba tare da sun wahala ba ba tare da sun yi wani aiki ba to shi ne yake cewa falmannul mashhur mannu wanda yake ya shahara ya ce in aka ci shi shi kadai to za a ci kama an ci abinci kuma an shawarta alewa mai zaki shi kadai zai zama makufin matsayin abinci ko matsayin alewa sannan wa in muzija bil bilma, in kuma aka gauraya shi a ruwa sara sharabar tayyibar sai zama abin sha mai daɗi, sai zama wani mineral ce idan kuma aka haɗa shi da wani abu daban to sai kuma ya ƙara ba da wani nau'i daban sai zama kuma wani wani samfuri ne wani test ne daban kuma za a ci to saboda haka anan <clears throat> yake cewa laisa huwa al-muradu min al-ayati wahdahu to amma ba wai wannan mannu din shi ake nufi ba za ka wasu malamai suna fassara shi da darba to wannan wani bangare ne watakila daga cikin abin da aka saukar musu amma dai dukkan wani abinci ko abin sha a lokacin da suka samu ya shiga cikin wannan almannu din saboda almannu ba abinci ne kala ɗaya ba dukkan wani abu da Allah ya hore musu a cikin wannan sahara <clears throat> wanda za su ci su sha ba tare da sun wahala wajen nemansa ba ba tare da sun wahala wajen girka shi ba to wannan shi Allah ya kira almannu abinda zai ƙara tabbatar da wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga sa'id ibn zaid annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alkam'atu min almanni wa ma'uha shifa'un lil ayn alkam'a <clears throat> wani abu ne da ake haƙo shi a cikin ƙasa kamar girmansa kamar kankana haka yake ana samun shi a wuraren da suke da zafi haka inda ya fi samuwa a gurin da yake zafi kamar nasa a junubul sharkul mamlaka gabashin kasar saudiya suna da shi sosai za a shiga kamar cikin sahara a haka ƙasa a yi ta haka a yi ta haka sai a tono shi za a gan shi girmansa kamar kankana haka yake to yana da daɗi sosai sannan kuma annabi ya ce ma'uhu ruwansa ruwansa in aka ɗiga mai ciwon ido yana bashi yana warkar da ciwon ido to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sifanta wannan kam'a da cewa tana daga cikin mannu kaga ashe mannu ba abu ɗaya bane daga cikin abin da aka wa banu isra'ila akwai shi wannan kam'a din wanda suka rika samun sa a cikin sahara cikin sauki ba tare da sun wahala ba kuma abu ne mai daɗi haka na yazo cikin hadisin tirmizi hadisin abu huraira da sanadi Hassan. annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ajwatu min aljanna wa ma'uha shifa'un min as-summi wal kam'atu min al-manni wa ma'uha shifa'un min al-'ain nabi ce al'ajwa dabinan ajwa daga dabinan aljanna ne cewa ma'uha ruwan ajwa da za a tatse shi shifa'u min sum yana maganin wato yana maganin dafi ce wal kam'a ta kuma kam'a ce min al-manni tana daga cikin mannu da Allah ya saukarwa banu Isra'il ce wa ma'uha ruwanta shifa'u min aini yana bada waraka wato yana warkarwa daga ciwon ido sauraka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa kam'a tana daga cikin abin da Allah ya saukar wa banu Isra'il ya halitta musu a cikin wannan tafiya da suka yi ta yi ta ɗimuwa shekara arba'in abu ubaid wanda daga cikin malaman luga yana cewa an kira abin almanu saboda yana kama da kyauta abinda duk aka baka kyauta alman a larabci ana baka abu kyauta haka kaga abu ba tare da ka wahala ba ba tare da ka fita nema ba kawai taɓa gwas a zo a baka to shi ma wannan abin saboda wasu sha wahala ba wajen shukawa ko wajen shayarwa ko wajen nomawa ko wajen dafawa haka kawai Allah ya ba su abin bagwas suka rikaci. to shi yasa sai aka kira abin albannu wanda shine dalilin kiran wannan abinci da Allah ya ta ba su da abin sha da Allah ya ta ba su a wannan sahara da suna albannu saboda sun same shi ta bagwas ibn kathir afwan qurtubi yana cewa an ruwaito cewa wannan abinda yake sauko musu na albannu din yana sauko musu daga hudowar alfijir har zuwa lokacin hudowar rana har zuwa fitowar rana wato dan daidai wannan lokacin Allah yake zubo da abin da sun fita da safe lokacin asubahi za su ga yana ta zuba har lokacin da rana za ta fudo sai ya dakata to kuma abinda duk suka yi ba a lokacin za su ci gaba da amfani da shi yana zuba kamar raba shi kasalci kamar yadda raba take zuba mutum sai ya ibi abin da zai ishe shi a ranar idan ya ce zai ajiye zai iba da yawa ya ce ce ajiye to sai lalace sai dai ranar juma'a ita ce kadai in suka iba to suna siya su ajiye ya kwana asabar su yi amfani da shi ba tare da ya lalace ba saboda mai saboda asabar ba sa aiki an sani cewa ranar ibada ce a wajen banu isra'ila wajen yahudu saboda haka da ba an haramta musu yin wani abu a ranar asabar to ba za su tafi neman wannan manudin ba ka abinda suka samu ranar juma'a in suka aji shi to zai kai asabar za a ci gaba da amfani shi amma ba wannan ranakun ba to zai lalace ba zai ajiyo ba ranar asabar kuma ba abinda yake sauka daga ciki bagi sai ba ya saukar musu da komai a wannan ranar salwa kuwa an fassara shi da cewa wani tsuntsu ne da yana kama da fakara an san fakara ko wannan ya zo daga abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin sahabbai sun fassara shi da cewa ta'irun yushbihu sumani sumani shine fakara tsuntsu ne da yana kama kenan kaga a fassara su ba lalle shine ba wasu kuma suka ce a shi din ne ma shi fakaran ce kamar mujahid abi da haƙ ikrima ta ce shi ne ba dai wani abu tabbas da yake nuna cewa shi ne kuma shi ba ne da cewa mu yanzu fakaran ce ake ta ci a cewa salwa salwa salwa salwa to ta yi salwa ce ka ci ta yi kuma fakara ka ci eh. Allah dai duba zuciyarka kawai <laughs> eh. to yakan faɗo musu gasashi zaka ba irin taka fakarar ba yakan fado ga sashe kwanaki can an yi cuwacuwar wannan tsuntsun sosai ni ba sai aka aka daina ba <laughs> da kwanza da waye da waye da waye aka dinga aka dinga abin nan su kuma karshe kamar an yi wa dauki to babu wani abu da ya nuna cewa wannan fakarar da kake ci ita ce waccan salwa din da aka saukar wa banu isra'ila kuma tuta su ga sashiya ce kaga ba irin taka bace su daga an kawo sai ci babu maganar a yanka a fige a gasa a dafa duk ba wannan to Allah ya musu wannan duka don ya ɗauke musu wahalhalu ya kuma nuna musu goyon bayansa da kuma abinda annabi Musa goyon bayansa ga annabi Musa alaihi cikin sahara suke da sun bar garin Masar ba su kuma karasa cikin ƙasar Sham ba da haka suna wannan ɗan yankin yankin kuma sahara ce babu komai a wajen da haka suna buƙatar wata inaya ta ubangiji kulawa ta Allah subhanahu wataala to Allah ya musu wannan to sai ya ce da su kulo min min tayyibati ma zakna ku ci daga dadadan abinda muka azurta ku wanda amru ne na ibaha wa irshad in kana buƙata ka ci ba an ce dole dole koyo lokaci ku ta ci ba in ka buƙata ka ci in ka buƙata ka bari kuma wannan ba nuna cewa ba a ce kasu ci wani abu sai wannan akwai abubuwa da yawa da suke akwai dabbobinsu suna tare da dabbobinsu ka manta ba haka wasu ka fito ba suna tare da dabbobinsu sai dai a wannan lokacin babu tsirrai babu kayan tsirrai babu kusa ƙasa tare da su shi yasa da suka yi dogon lokaci suna ta samun wannan ka sharba daga ubangiji subhanahu wataala sai suka cewa annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha yanzu su suna so koma cin albasa haka sun gaji da wannan soyayyen tsuntsun wannan dabi'a ce ta dan adam shi yasa aljanna babu wannan Allah sifanta aljanna ta la yabuna anha hiwala yan aljanna ba sa neman canji a cikin aljanna komai za a baka a duniya sai ya gundure ka a baka yau a baka gobe a baka jibe duk yadda kake son shi in kai ta kar ko binken gida sai ka ji wata rana in ka gara wani ce naka ne komai kyan abin hawa sai ka kana son canji komai a duniya yana da wannan ɗabi'ar to shi yasa Allah ya sifanta aljanna cewa la yabghuna anha hiwala zaka ni'imar da take ciki ba ta gundura haka kullum ji zaka kana so ba ka ci cewa ta ishe ka ba to shi ne Allah ce wala ta fihi kada ku shishigi kada ku wuce iyaka cikin lamarinsa kada ku ƙetare wannan halal ku ce za ku je ga haram iya wannan halal ɗin da Allah halatta muku ku ci kar ku ce za ku ƙetare iyaka kar ku yi ɗagawa ku sani ɗagawa ita ta kai fir'auna ta baro hmm. da ya yi sama ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙasa da shi da ya nuna shi wani ne sai ubangiji ya kasa kasa da shi zaka ku ma kakku ce za ku ɗau irin hali na shi Allah ya ba ku arziki ku gode masa Allah ya ba ku arziki ku kibauta masa Allah ya ba ku arziki ku rika amfani da shi wajen sabansa kada ku kuskura ku ce za ku yi wannan fa hila alaikum gazabi sai fushi na ya tabbata akan ku ba ta talizimce ku wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wanda kuwa duk fushina ya tabbata a kansa to hakika ya halaka wato ya rubta ramin halaka shine hawa ya fada ramin halaka tunda cewa abinda fir'auna yake nan shi ma ƙarshe da yi sama yayi sama yayi sama yana jin shi da a'la Allah ya rubto shi sai ga can can ƙasar ruwa wanda har gobe yana ƙasa saboda ka ku ba ku guji fusata Allah in kuka ce za ku ta Allah zai yi ƙasa-ƙasa da ku kamar yadda ya ƙasa-ƙasa da shi menene fusata Allah shine Allah ya maka ni'ima maimakon ni'imar da ya maka gode masa ka nemi yardarsa sai ka rika amfani da ita wajen saba masa da ta shi to shine ubangiji subhanahu wataala ya tsawatar musu da wannan ya ja musu kunne domin su san cewa ba wai aikin Allah ya tsaya daga kan fir'auna kadai ba duk wanda zai dauki hali irin na fir'auna ko shi wane ne to karshe abinda ya samu fir'auna na halaka shi zai same shi ce fa a wannan qira'ar fa yahilla ita ce qira'ar jumhur fa hilla bi fathi al-ya'i wa kasr al-ha'i qira'ar kisa'i kuma fa yahullu alayhi ghadabi fa yahullu alayhi ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa za mu tsaya a nan abin da muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh